الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله اشهد ان للتاج من البركة رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من أكثيرا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه inda aka yi mana bayani akan zurfin ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su giduna Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu sannan da jajircewa da Allah madaukakin sarki ya bashi a hage na jihadi sannan kuma malai buga mana misalai a game da jajircewar tasa ta jihadi عنوان الدرس ثم يوشيني العدل في حياتي إذا شون سكو كند أكا كان سيدنا معاذ بن الجبل رضي الله تعالى عنه ياسف كان تدسوء في آدلش أغاي وجسا وكما كان تفشيوا الله سبحانه وتعالى شيني أبنجي في شيني ما ليشي العدل في حياتي adalci a cikin rayuwar معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل يزيد بن عميرة ينا شكل متانا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال يشي كان أي معاذ لا يجلس مجلسا إلا قال سيدنا معاذ بن جبل يلا لوجه طبيعة فايا زماء أود مجلسي فاتيسي يابه وتمجنة الله حكم قسط تبارك اسمه حلك المغتابون الله حكم الله سبحانه وتعالى حكم لأكن شيء قسط سنوكم لآدم سيش تبارك اسمه sunan Allah madaukakin sarki ya albarkantu halakal muktabu masu shakka game da haka sun halaka Allah subhanahu wa ta'ala ne adalci ne kuma mai hukunci daga sayyidina mu'adh bin jabal ya haƙƙaƙa wannan sunan na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai ya zama yana aiwatar da shi ma adalci a cikin rayuwarsa wannan dan unwanin da dan abin da ya kunsa ke Mala ya sake ba mu sabon unwani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'uhu qabla al-maut manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'uhu yana ban kwana da sayyidina Mu'az bin Jabal qabla al-maut kafin mutuwa wannan mutuwa eh توفي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عاصم بن حميد السقولي أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وجان الله صلى الله عليه وسلم لوقت اللي يعيش شيء لا معاذ بن جبل هو يمن خرج يوسيه في من جان الله صلى الله عليه وسلم يبتع ينا مسيد معاذ بن جبل وفيه ومعاذ غاشق سيدنا معاذ ينا كان أبو الهوى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته من ذن الله صلى الله عليه ينا تفيا أقرقشن أبو الهوى سيدنا معاذ بن جبل tawazu in manzon Allah sallam irin wannan ya maimaitu kuma lokacin da za a tafi yakin yamama sayyiduna usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhu ma yana kan abun hawa sayyiduna abubakar khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana kasa falamma sarara lokacin da ya gama ko aka kai inda za su rabu qala sai yace ya mu'azu, ya kai mu'az innaka ata alla talqani ba'da ani hada watakila kai ba za ka sadu da ni ba bayan wannan shekara za mu ban kwana yanzu ke da Allah ta salama Allah gaskiya sanar da shi rasuwa ta ai mun san wannan to ya yi ban kwana da mutane da yawa hatta mamatan baki ulgarkar sai da manzal sallama ya je yi musu ban kwana ya je ban kwana da mamatan da suke cikin makabartar albaqi yi ban kwana da su wanda ya je da na shi rabbi Allah ta'ala an hada tashi ta bi shi da daddare يكتبت لعل آه، إن نقع ساعة لا تلقاني بعد ان الحال وتكيلة كيف ذات ساتحة وادني مبايا ولا شيء ترى التعواء من يبنقانا جينا مره ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري وتكيلة إن كداوه كيدي كوتي خشوء مسلاتنا لكم قبرينا فبكى معاذ جشعا بفراج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في فشل الكوفة جشعا لنا نيراج لفراج رسول الله صلى الله عليه وسلم نغب وادع النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجال صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ إن أو إن البكاء من الشيطان اتدق الكوفة يا معاذ أي كوكا دقى الشيطان يجي كوفة an sha mana bayani cewa kuka a mutuwa ya halatta a yi kuka amma kukan da ba a yi da shi ba shine kukan kwakwazo da hargowa da rashin yadda da kaddara Allah subhanahu wa da rashin miƙa ma Allah subhanahu wa abin da ya yake amma kuka na hawaye إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه يا على السعيد فرجال الرسول هنا فوكا سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يتي أما كنت تنهانا عن النحي يا رسول الله يا ما يكن ألا أشبه كاهنا مكوكا متوابا فرجال سمي يتي إنها الرحمة توسييني يسعني يولى وانا الهواية صدق إن العين لتدمع يا على السعيد إدو يزد هوايه ya halatta zuciya ta shiga bakin ciki da damuwa saboda an rabu da masoyi ko an rabu da wani babba amma kuma bai sa a fita daga cikin hajji na adabi na ladabin shari'ar musulunci ba a riƙa kwakwazo ana ihu mun gane wanda ai da inna al-bukaa min ash-shaytan dan da manzo Allah sallallahu yace mata ba yana nufin kuka ga baki ɗaya ba a'a kukan da zai zama na hargowa da rashin yadda da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala in ya zama irin wannan kukan ne to shine al-na'yul mamnu'a amma akwai al-na'yul mashru' ya halatta a yi shi ya halatta a yi hawaye manzalin sa sama yayi sahabbansa suna yin kuka na hawaye idan wani abin damuwa musamman na mutuwa ya afka a takaice dai fikihun wannan hadisin bala yayi takhrijin sa akan sai ce rijaluhu thiqatun rawahu ahmad idan aka ce ma hadisi rawahu eh, rijaluhu thiqatun ba ya nuna hadisin ingantacce ne domin ce ma hadisi rijaluhu thiqatun ko ya tsallake mataki ɗaya ne daga cikin matakai guda biyar da ake inganta hadisi a kan mun gane a wato marwaita hadisin ba a tuhumar su a ɓangaren adalcin amma zai iya yiwuwa su zama suna da matsalar hadda to daga har yanzu idan ka ga hadisi an ce rawahu fulanun wa rijaluhu kafin a cikin ilimin hadisi to ba yana ka lafiya shi kenan hadisi ya inganta ba a'a sai ka je ka sake bincike akan tabbas hadisin ya inganta ko bai inganta ba kun fahimci wannan الصبر عند نزول البلاء daga cikin abin da sayyidina Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu ya siffanta da su kyawawan siffofinsa kuma ya waje ba a ce kowa ya koyi da shi a sabawa inda da zurin bala yin haƙuri a lokacin da bala'i ya rayuwar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu dan ya jaraba mu da rayuwar da mutuwar Allah madaukakin sarki ya halicce mu dan ya jaraba mu ya sanya mutuwa dan ya jaraba mu allazi khalaqa al wal hayata liyabluwakum Allah ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya gwada a ga waye ayyukum ahsanu amala a cikin kuwa zai fi kyautata aiki so da alhayatu kulluha bala'u ga baki ɗaya rayuwa jarabawa ce ko zai kasance akwai bala'u tafkinin ko kuma akwai bala'u tamkinin bala'u tafkinin shine ya kasance an fitini mutum jarabawa ta fitina akwai kuma bala'u tamkinin shine a jaraba mutum amma a bashi wani matsayi ko a ɗaukaka shi ko ya samu duniya ko ya samu wadata mun gane ai to dukkan su waɗannan jarabawa ce amma nan bala'in da ake nufi ana nufin bala'u tafi bala'u fitna bala'i jarabawa ta fitina domin abin da za a ba mu labari na sayi mu'azu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu sa da jajircewarsa a yakin a yakin a yakin yarmu din kuma ba yakin ba a annobar da ta sakko wanda ake cewa ta'unu amwat wadda mun sha bayani akan ta'unu amwat da yadda ta abu mun gane malami ya shimfiɗa daga littafin ashir muhammadu gazali suka kulkul muslim yace idan إذا استحكمت الأزمات وتعقدت حبالها إذا استحكمت الأزمات إذا بلاؤي حبالها sannan igiyoyin bala'i igiyoyin jarabawa suka zama sun a kan mutum kamar yadda bahaushe yake cewa duniya ta ma mutum kullum miki sama da ƙasa mun gane ai to shine wata aqadat shibaluha wa taradafat ad abubuwa na kunci suka bibbi juna ɗaya bayan ɗaya daga wannan sai wannan an fita daga cikin wannan damuwar a sake shiga wata an fita daga cikin wannan a sake shiga cikin wata وطال ليلها kuma daren wannan musibin da kuncin rayuwar ya tsawaita ga mutum يشع للمسلم النور النور العاصم من التخبط wannan na sawa fassabaru haƙuri fassabaru ta ga haƙuri ai dama daga cikin nau'ukan haƙuri mata guda uku akwai asabaru alal masa'ib kwabowa da albafa’i a turi a kan jarabawa. To sai ce, Ya sha’ulil muslimi an nura al’asu ba ta haku, haƙuri sai ya zo ya haskaka ga musulmi, ya haskaka masa haske al’asu ma mai kare wa minar ta daga shiga shirme da har gidu. idan mutum yana da imani idan musibi suka yawaita to hakuri sai ya zo sai ya sanya masa wani haske hasken nan sai ya fitar da shi daga cikin duhu wanda ba za a gan shi ya rikice ya shirmance ya zama mashirmanci ba akwai mutanen da idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da wata jarabawa sai su rasa imanin su ba su kasa yin komai saboda suna ganin wannan jaraba su ya za a yi Allah maɗaukacin sarki da jarrabe su da ita amma masu imani musulmai na gaskiya idan musibu suka yawaita to shi kenan sai hakuri ce ya zo ya haskaka ya haskaka musu ya sa musu wani haske hasken da zai ba su kariya ba za a gama suna hargido suna shirme ba wani hidayata al wafiyata min kunuti sannan kuma sai hakuri ya zo ya bada wata shiriya alwaqiyata wacce take tsarewa ilal kunuti daga yanka kauna cewa mutum ya ji cewa ai shi haka shi kenan kuma karshen shi ya zo shi kuma da fita daga cikin wannan yanayin kuma shi kenan وصفه من عناصر الرجولة الشيخ محمد الغزالي الثقة رحمه الله yace wasabru min anasir al-bujula wallahi hakuri yana ɗaya daga cikin sinadarin mazantaka idan ana son a gane wani mutum namiji ne to sai an gane sai idan yana da hakuri sai an gwada shi الإمام الشافعي نشأ كن رجلا على الأحوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء جل الأيام تفعل ما تشاء وصف نفسا إذا حكم القضاء ce wa kun rajulan ala al-ahwali jalidan ka zama mutum namiji mai haƙuri ala al-ahwali game da abubuwan damuwa da jarabawa bakin ciki daga wannan sai wannan to ka zama jali ana son ka zama jali shi yasa aka tambayi a Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullah aka ce kaifa tafsirul albani kaifa tafsirul shaykh kaifa tasifu shaykh al-albani ya za ka yi ka waiwaye albani sai ce aljanat albani a shi maunajin albani aljanat kawai aljanat haƙuri a shekh muhammad najin albani sunanta haƙuri aljanat haka shekh muhammad salif almulajjid ya siffanta zai ta an janet ya haƙuri kawai a cikin a cikin a cikin a cikin tajarib na rayuwa albani ya taɓa kwana arba'in baya cin abinci sai dai ruwa ya taɓa shiga wannan yanayin kwana arba'in bai cin abinci sai dai sha ruwa da kansa ya ba da labar ya faɗa abinda suke ce mishi a tadawi bi siya yin magani ta hanyar aji akwai wani babban fada da ya rubuta wani littafi a tadawi bi sau asalin littafin ya rubuta shi ne da lokacin faransanci sai aka tarjama shi zuwa larabci a tadawi bi sau wannan littafin a shan faransan nasir bin albani ya taɓa karanta shi yace cututtuka ne sun kai tara a jikinsa وقد أعيد الأطباء duk likitoci sun gaji da wannan sun gaji sun bar shi ma yake sai ya karanta wannan littafin da irin hanyar da shi wannan fadan ya ba da likita ne dama fada ne likita ya ba da yadda ake yi shi ba a matsayin shi na kirista ba har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yi saukin mafi yawancin cututtuka shine a shirin wanzalin munajjid aka tambaye shi aka ce ya zai siffanta albani ce innahu aljalad kawai shi ku daga cikin sinadaran mazantaka a ce wane ya zama namiji to sai ya zama mai haƙuri fa inna asqal hayati domin nauyi nauyi na rayuwa la yutiqu hal mahazilu mutanen da ba su da nauyi ba za su iya daukar su ba ramammun mutane kan kanjamammu ba za su iya daukar nauyayen rayuwa ba don ma'an mahazil ana nufin zuwa ana nufin rashin kiba na fili a'a rashin kiba na zuciya mutum ya zama ba yi da kiba a zuciyarsa ba yi da nauyi wa innama yantaqi laha zawil kawahili as-saliba waɗanda ake iya suke iya yin wannan aikin a taso su to su ne zawil jawahi da kwali ba su ne wanda suka zama suna da kafaɗu masu ƙarfi su ne za su iya ɗaukan wahalar rayuwa al aljawahi jam'i ne na karin manakib shida sannan ma'abuta manakib waɗanda suke da dai kafaɗu a shidad masu tsananin ƙarfi فذلك الحياة حكى رجوع تكي لا ينهض برسالتها إلا رجال عنالقة ba wanda zai iya miƙewa ya ɗauwace ya ɗauta fannin rayuwa ya isar da su inda ake son a kai illa rijalun anarika sai manya-manyan mutane wa afalun fajirun sannan da jarumai waɗanda suka zama masu haƙuri su kaɗai ne za su iya ɗaukar rayuwa ya sa a cikin abin da za dole a matsayin ka na mutumin da ke son ya zama wani abu a duniya kuma ya zama wani abu a lahira zo da ka zama kana karatun tarihin magabata in ikhlasi kake nema sai ka kana tarihin magabata idan kana neman hakuri sai ka kana da tarihin magabata taɓa faɗa mana yana da wani littafi عمل هنا rubuta ya samu suna صفحات صفحات في صبر العلماء على العلم في irin العلماء Kajiya suka yi العلماء في كاكرة kaga kai a in wannan rayuwar da kake mai kai me ake maka me aka bata maka rai a guda nawa aka ma da ka tattara ka ce duk ta watsar da komai wanda su kuma a ɗabi'an mutane ko waɗanda su dama su suke ka bai ka ce ka bari ka gaji ka bari to shi kenan su ya cika kai kuma idan ka barin to dama can ba dan Allah kake yi ba ba dan Allah kake yi ba amma idan idan dan Allah kake shi ke nan za ka ci gaba tuqdim wa la tuhjim wa bila shakkin ma ya yace babu shakka فمعاذ من هذا السنج والله سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ينا سنته ومن زلم بل هو سجد هذا السنج ما الذي تشين جابورا ما أولا بانجرا متى لم يسوك زمبا سحقري في الجهاد أولا جهاد وعند المغض لكم رش اللافية كارش اللافية وجن حقري رجن رش اللافية نبي لوك سمه يا سيدنا أنا دوبا وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هنا تشكر ونن هنا تشكر ونن متانا ما سوى ونن سفا ما سوف قري أجهادي ما سوف قري ألوك تغرش الناسية عن أم سلمة رضي الله عنها أن أباء بيدة لما أصيب أي في طاعون عموات ما أم سلمة رضي الله تعالى عنها تاويتها جي تاويتها كي تشوى أن أبا أبيدة للي سيدنا أبو أبيدة بن الجراح عامر بن الجراح كنا أبو أبيدة قم إيه. أمير هذه الأمة قم كنا أبو أبيدة بن الجراح لنا ليلة بسن العشر المبشرون بالجنة تاريخ شياغ بات أباي جنب ممن تابا سيدنا أبو أبيدة أينا ليلة بسن وأن بسكرة أياك يرمو inna mu'az sayyidina abu bakr ibn jarrah a wannan yaki ya rasu amma yaki ba yaki ya kashe su ba an sha faɗa mana mutanen da suka mutu sahabban annabi sallama da tabi'ai a wannan annobar da ake ce mata ba'unu amwat a zamanin sayyidina umar ta afku an kaddara malaman tarihi suka ce alal akalli mutane dubu ashirin da biyar suka mutu mutane dubu ashirin a cikinsu akwai manya-manyan sahabban annabi sallama kamar sai da Abu Ubayd ibn Jarrah kamar sai da Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhuma dukkanin su a wannan yakin suka rasu kuma ta sanadiyar wannan annoba da so ni wata yar dirasa karama akan annoba lokacin ya fita kila sati mai zuwa bari mu karanta wannan nana ummu salama ta ce anna aba ubayda lamma usiba lokacin da annobar amawat ta samu sayyidina Abu Bakr ibn al-Jarrah istakhlafa Mu'adh ibn Jabal sai yace sayyidina Mu'adh dan Jabal ya zama shine jagora ya ci gaba da shugabanci idan ba mu manta ba waye aka ba shugabancin wannan yakin tun zamanin sayyidina Abu abubakar? wannan yakin na yarmu wa aka ba sayyidina Khalid ibn Walid ana cikin yaki sai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya aiko da wasiƙo biyu ko wasiƙa ta farko ita ce a ba na Khalid ya cire shi wasiƙa ta biyu a ba na Ubayd ibn Jarrah radiyallahu ta'ala anhu ya naɗa shi ya karɓa tuta daga hannun Khalid ya zama shine jagoran yaki sayyidina abu Ubayd bin jarrah ya kasa nuna ma sayyidina mu'adh ibn ya kasa nuna ma sayyidina khalid wannan wasiƙa har sai da ya ga an kai ga wani an kai ga wani gashi sannan shi ya miƙa masa wasiƙa to shi ne bayan an yi wannan an samu wannan canjin sai na, abu da ya zama shi ne jagoran yaƙi. to ana nan ana nan sai wannan annobar ta sauka ba zan fi so mu bashi sai sati mai zuwa sai mu yi bayani akan ita akan annoba a mahangar musulunci da kuma mahangar waɗanda ba musulmai ba sannan kuma sai ita ɗa'unu amwat a kan kanta to mu je rike wannan istakhlafa mu'az ibn jabal sai ya sanya sayyidina mu'az dan jabal ya zama shine jagora ina shtadda bihi alwad'u lokacin da tsananin ciwo ya tsawaita a tsananta a gare shi فطرق الناس إلى معاذ سي متاني سكة في وجن سيدنا معاذ بن جبل سنة كارة سنة سوى أدعو الله أن يرفع عنا هذا الرجل فقلت أن لا يأوتي من وندا عاور الرجل طاوى وانا مصيبة فقلت أن لا من وندا مصيبة ومجوانا ko da akwai maganganu da yawa da aka yi al'imamu ibn hajar na taɓa faɗa mana yana da littafi cikin da guda da ya rubuta ya sa masa suna baslul ba'un fi fadlil ba'un kafin sa an samu malamai da yawa sun yi rubuce rubuce akan allo akan abba'un musamman daga ba'unu amwas dinnan sun san idan wani abu ya afku to yakan jawo hankalin masu ilimi su ta rubuce rubuce akai larabawa ba sa ba annoba mahimmanci annoba na afuwa amma ba ta cika afuwa a ƙasashen larabawa ba a cikin maganganun da aka yi kamar imam na hajjirin yana cewa saboda taqillu yaqillu ta'un fil aghadi sahrawiya sahrawiyya wai annoba ba ta cika afuwa ba a ƙasashen da suka ce sahara to daga laraba ba su san annoba ba suna jin labarin ta ne a kasashen da suke jefar su wanda suke da sanyi to shi ke nan to bayan ba'unu amwar ta afku wannan ya jawo hankalin masu malamai na musulunci suka ci gaba da rubuce-rubuce a kai ana ganin wanda ya fara rubuta littafi akan annoba ya ware littafi ta kokan ya rubuta akan annoba shi na al'imam Ibn abi in mun zo sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu yi bayani akan wannan a takaice a gurguje sai mu wuce mahangar me annobar shin daga ne aljanu ne suke kawo ta domin akwai wannan aqidar kuma akwai wasu asar da aka samu shi kanshi al-Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah ya kawo wasu asar da wasu hadisai a game da cewa annoba daga aljanu take da sauran dai abubuwan da suke da alaka da ita annobar sannan nan gashi an zo an ce ma sayyidina mu'azu bin jabal yayi addu'a shin ana yin addu'a idan annoba ta zo sannan addu'an nan an taki? kowa za a ce ne dan Allah a rika addu'a ko ko a alqunuti za a rika yi kamar yadda ake yin alqunuti lin nawazi fi salawat al khams duk za ji wannan imam ibn hajar ya kalkala bayanai masu gamsarwa masu ban sha'awa a ilmance a ilimin hadisi da fikihu da wasu mas'alolin da suke da alaka da likitanci kuma sannan ita wannan mas'alar ta annoba tana da alaka da aqida domin tana da alaka da al al'imani bil qadar mun fahimta sannan al-imam al-imam ibn abd al-farr shi ma a cikin littafin sa al-istizkar ya ba wannan mas'ala muhimmanci sosai a bangaren بنظر عند الإمام مالك رحمه الله تعالى جواري آه، في اللساب والسناء الموطع ببياني أخي هنا كميها طريق سيساتي يزوى الله يخيمه يخيمه ببياني أخي الرقع لإذن الله نعم إيه، المغتاب ما تشكى ما تقو فنجو المغتاب آه، أي أعطي أعطي أي كلمة في قرآنية Hmm? ko ba kalimatul qur'aniyyatin bace mu'ta ka eh? da aya da lafazin ta haka ta zo amma ba ta zo a mufradi a cikin wata sura a cikin suratul mu'min suratul mu'mini wacce ce suratul mu'mini ba suratu ghafir to a ciki sai wannan kalmar ta babu a ah, kai ana wani kuma a gari gizo ba kai kada neman ka taso da koki a ba mu ta ba yan kawo ayar sai kalmar ka da kake tambaya maka ba da ma shi da shi yasa wai tara da fa ba mu bai a sake wata tambaya tara da fatil alamu jiri. تترى على الولاء ومن أذن ما لي أدمي لا إله إلا الله أدمي أنا كنت إلى البلاء سوتي قبا با محمد في شو ترادفت الآلام تترى الآلام ترادفت الآلام تترى على الولاء هو على الولاني sai bambanci tsakanin wila da wala wila kamar wilaya wala kuma kamar walaya to bismillah mu ko kuma kawo ayat fa aliyu suratul mumin ka fara kawa ka kasa a <clears throat> jumu ai ne ai ni mun ji ba kai sai yanzu ai na fita ba ta yi shari a ah. wanda ba a ciki take ba wanda ya suratul nuri ka kawo kalmar muhtar hmm? ومن علامات تعظيم الله ومن علامات تعظيم الأمر والنهي قال يتي دغ cikin al-Imam al-Qayyim alayhi rahmatullah yace daga cikin alamomin girmama umarnin Allah da hadin Allah Allah ya tafkila ma'ar rukhsat kada mutum ya zama bi ta zaizai a matsalolin da suka zama na sauki kawai kai duk inda rukhsa take al-Imam الشاطبي أكل لتافنس الموافقات في أصول الشريعة yana da fasali da ya ware akan aruqas shar'iyya da tatabbu'ur ruhas ba a san musulmi kullun shi hukuta yake nema ba ruwan shi da azima kawai shi ya tatabbu'ur ruhasa ina sauki sauki yake ina fi taushi eh shi bi da jima kada musulmi ya zama haka musulmi ana son ya yadda da duk umarnin da ya zo daga Allah ko ya kasance umarni ne na rukusa ko umarni ne na azima to ya zama ya karɓe shi hannu duk biyu kada ya zama burin musulmi kullum shi ne ta tabbu'ur ruhas mu ji yan uwa akwai bambanci tsakanin ar-rukhsatu da at-taysir shi addinin islamiyyu mabniyun kulluhu ala at-taysir amma wa tahta taysirihi hunaka ajaim wa hunaka rukhasun da baki ɗaya musulunci sauƙi ne to amma ga ƙashin sauƙin kuma akwai azaim jan azima abubuwan da ake son ka jajirce ka yi su kan jiki kan karfi akwai kuma lokacin da sai a ce to a cikin sauƙin nan kuma ga wata garabata akwai bambanci tsakanin sauƙi da garabata rukusa gara garabata ita ce rukusa amma tsiri ko al'isu inna na din yusrun shi yasa duk inda za a siffanta musulunci ba za ka ji an siffanta shi da rukhsa ba sai dai Allah ya amfani da taysiri yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ko kuma ya amfani da takhfif al'ana khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum da'fa amma idan wani abu ne da dama sai idan an shiga wani yanayi za a ce a yi shi to sai ka ji an yi amfani da rukhsa kamar yadda sahabban annabi sallallahu suka fahimci ayat da take bayani akan salatul qasri cewa ana yin salatul qasri ne a halin yaki kawai to sai ya zama an fita daga yaki ana cikin aminci sai suka zo suka tambayi manzon Allah su sallama cewa to Allah madaukakin sarki yana ba mu umarnin cewa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kada waɗanda suka da su su kashe ku nan an yafi na kuma ai an yafi na ku daga cikin ma'anonin alfitina lafazin alfitina na da ma'anoni a cikin harshen larabci sun kai tasa'in da wani abu qur'ani ya zo da masu yawa daga cikin to nan in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ay in khiftum an yaqtulakum alladhina kafaru idan kuka ji tsoron kada kafarai waɗanda suka ki kun umarnin Allah su karkashe ku to ku yi kasu ku yi salatul khawfi fi kasu qasrul kamiyya kenan da kasul kayfiyya qasrul kamiyya da kasul kayfiyya duka a cikin a cikin kasu salati a cikin a cikin salati khawfi ana samu wannan a halin tafiya ko ana samun kasul kamiyya ne amma banda kasul kayfiyya mun bayyana shi to sai su haɓɓai su zo suka ce manzon sallallahu وأيامه أيتم الله زبامة جزورا أن يبكننا الذين كفر كما سمعت تلك غقصة ربكم فاقبلوها أي وانا جرابا ساتيلك أبنجتنكم كربيتا واتو إن ديزاقوا يتفيا إن ضربتم في الأرض وإن لم تخشوا أن يبكنكم الذين كفروا فاقصوه من الصلاة ثم كذلك وين يلي أكشك من ذا الذي سمع حديثي سيئي يتأسف أسف شعبة من العذاب أو ترواية شقة من العذاب أي تفيا وليكي لنا جغبا ونا عذابا فسند أنشد ونين يتأسف ذا غرابا ذاقبا أما أسلم أدين الزوجين سيئنا ذاك كان أسلم أدين الزوجين بتانا النبي موسى عليه السلام صلى في كيبا عليه موسى أكبر محمد annabi Musa alaihi salam kana rahiman bina yace ba za mu iya hamsin ba a je a rage aka yi ta rage biyar biyar biyar aka rage ta zama salloli biyar kawai za a rage kaga asalin addinin sauki ne asalin addinin mu sauki ne yanzu idan bawali ko wani abu na najasa ya zuban ma mutum a jikinsa kawai ruwa zai sa ya wanke amma addinin yahudawa sai mutum ya samu wani ka wata kara ko ya samu wani karfe ko ya samu wani icce ko ya samu wani dutse ya kankara wajen jini ya fito wannan shi ke nuna ya tsarkaka komin yawan wajen kaga taifiri kenan haulu na fihi yusrun ya yakhtalifu an fihi akwai bambanci tsakanin al da kuma al-yusr mun gane kada wani ya hudu ne a malai ce Allah ya tafsila ma'ar rukusati kada mutum kullun shi ina yake kawai ina gara ba sa take ila hajjin ya kunu sahibuhu jafiyan ta yadda me wannan zai kasance kullun jadiyan ya zama bushashe ghayra 'ala al-manhaj al-wasati kullun ba zai zama ya daidaita a hanya wacce take madaidaiciya ba matsakaiciya hanya musulmi ana son ya zama tsaka yake مثال ذلك ما لن يتيجى مثالي أن السنة وغدت بالإبغاد للظهور في شدة الحرب سنة تاغودة شيواء إذن أنا أنا من زافرانات وأتني يتلغ عزهرك إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحرب من فيحي جهنم أقع للسنة يبدأ حديث موضع أقارش حديث نكتشف فإن النار اشتقت إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأمرها ربها بالتنفس في العام مرتين مرة في الصيف ومرة في الشتاء إذن أنا من ذاتي ودك جهنم يجي إن كجي طنم سني دك جهنم يجي وإذن أكشي أنا من ذاتي إذا ما زلت سميتي فأبلغوا بالصلاة وسني يصلى أزهر ومن إذا شيء أجيين جنزاتي to ku dan jinkirta ta ba ne ce fa tarakhusul jadi busasshiyar garaba ta an yubri da ila fawatil waqti sai mutum ya ce bari ya jinkirta sallah a zahar har lokacin ta fita aw muqarabati khurujihi ko kusa da lokacin da sallah a zahar zai fita sai mutum ya ce bari ya tashi lokacin sallah a zahar a wannan lokacin fa yakunu mutarakhisan jahiyan sai ya zama mai neman garaba a matsayinsa na husasshe wanda zuciyarsa ta kekashi mun gane ai malai yana buga mana misali kada ka zama kullum kai gara ɓata kake nema a cikin musulunci a'a ka zama kana riko da wasa tsakiya tsaka a tsaki kuma dama abinda shari'ar musulunci take son kowa ya zama kenan daga cikin mu alaikum hadiyan qasida الهدي القاصد الهدي الوسط ka zama a tsakiya kake kuntum khayra umma khairiyar ku tana kasancewa ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mun sanya ku zama al'umma matsakaiciya al'umma al'ummar da ba ta guluwi ba ta ba ta ijhadi al'ummar da ba ta ketare iyaka ba ta tafsiri ba ta ifradu al'ummar da take a tsakiya komai na ta tsakiya yanzu misali sai ka ce ma mutum ka zo ka same ni karfe hudu daidai idan shi mufuridi ne to ba zai zo ba sai hudu ta wuce ke nan ba mufuridi ba abuwan mufarridi idan kuma mufuridi ne sai zo maka karfe uku da rabi kuma ya ma kallama ya ce gashi ya zo kuma hudu ka ce ya zo to duk shara musulunci ba ta yi da haka ba wanda ya zo uku da rabi bai zo lokacin da aka ce zo ba ko da ya zo to ya tsaya a gefe sai idan ya ga hudun nan ta yi daidai to sai ya ce gashi ya zo amma sai ka zo hudu ka zo uku da rabi kuma ka zo kai sallama ba a gama shiryawa ba to me kai kenan kuma ka zo ka ce abin nan kake son a yi amma zuwa kafin lokacin dan lokacin ya maka a wajen wannan kai aiki da wasafiyya mun fahimta ai to an ce a Ibrahim sallah sallah a zahar ana tsananin rana kamar watannin da za mu shiga nan gaba ba da dadewa ba insha Allah ga mai rai sallah a zahar misali sai a ce mukutarin ta ya shiga karfe ɗaya saura kwasa sai wasu sai su ce kawai a yi ɗaya dole a yi karfe sallah karfe ɗaya to ba su yi abin da ake son a yi ba ba su yi da annabi ya ce a yi ba wasu kuma ta ce a ai kai a bari sai kamar karfe hudu sai a yi ta to su kuma waɗannan sun wuce gona da iri a ibrahim to waɗannan su ne ake ce musu ahlut tarhusil jadi su ne almutarhisun altufaj su ne busassu yan neman gara ba su a busasshiya mun gane ai to shine sai ma da yake cewa wa hikmatu hadhihi rukhsati hikimar da ta sa aka ce a samu wannan gara fatar ta jinkirta sallar azhar أن الصلاة في شدة الحرب تمنع صاحبها من الخشوع إلى الحضور أنا من ذاك الرانة يكن هنا لين صلى خشوعي ita kuma sallah ai nufinta shine ne shine khushu'i abinda ake son a samu a sallah shine a samu khushu'i duk sallar da kai da babu khushu'i to Allah baya da bukatar ta malam zai mana wannan bayanin mai gamsarwa a gaba ba da dadewa ba الإمام ابن رجب الحنبلي هنا للتاف في يغفو كامت إصابة سنة الخشوع في الصلاة للتاف هنا ما يمنشي كمثله الخشوع في الصلاة لبن صلى شيني من شيني خشوعي وين صلى عن أنا من رانا ينا هنا ونو خشوعي أن أن تدكي wal hudur da halarto da zuciyarka a gaban Allah ta'ala abin da ake bukata kenan hadisi manzalin sun yana cewa al musalli yunazi rabbahu mai sallah yana gani ne da ubangijinsa hadisi ne sahihi ba magana mai risala bace wasu suna ɗaukar magana mai risala ce hadisi ne ingantacce annabi sun ce al musalli yunazi rabbahu mai sallah yana ganawa ne suna munajati ne da Allah to da ana son ka tsaya a gaban Allah khashi'an وحاضرا قلبك أمام الله تعالى ويي جزافن لنا هذا خشوع ويفعل العبادة بتكره وضجر sannan sai kaga mutum yana aikata wannan ibadar ta sallah bi takarru bi takabb bi takarruhi baya so a ransa baya so wa badar sannan kuma yana cikin maci yake sallah ka kaddara haka misali a ce mutum ya zo kuma masallaci ebe da shimfiɗa kuma a kwalita ko a siminti kuma rana ta yi zafi ta gasa simintin ya mutum za ka ga yake sallah idan da zai gama kai a ce ka ba shi maki kai ne za ka zama su za ka ba shi maki kila wani ko ba za ka ba shi ba saboda yadda ya sallah babu da zuwa babu al'amar a gaban wani ubangiji maɗaukaki yake idan a gaban kansilan yake ba zai yi haka ba in wani nan kansilolin namu masu hawa masu hawa GTO irinsu wasu a gaban su ba zai yi wanda rashin nasuwar ba to balle ubangiji subhanahu wa ta'ala فمن حكمة الشارع ما لن يجد لكن حكمة الشرع أن shari'a da me ita suka umarci mutane bi akhiri hada da jinkir ta sallar azhar hatta yankasira al-harr hatta wannan zafin ranar ya karye fa yusalli al abd bi qalbin hadir sai bawa ya salla da zuciyar da take halarta a gaban Allah wa yahsulu lahu maqsud as salati sannan manufar salla sai ta samu a gare shi min al-khushu'i ta kaskantar da kai ita manufar wal iqbal ala Allah ta'ala da kuma fuskantar Allah madaukakin sarki to kaga idan mutum ya je ya wuce gona da iri an ce a jinkirta sallah a sanya yata shi kuma bakin ya sanya yar ya kai da tsakiyar lokaci a'a sai kawai ya bata sai gab da lokaci zai fita sai ya ce bari yayi ai ibradi kenan wannan bai ibradi ba kawai ya yi da tabbu rufa kuma ya wuce ya zama ya yi guluwi a wajen ne a wajen bin wannan gara kasar da shari'ar mutunci ta bashi to cikin wannan babu alamar kana girmama umarnin Allah babu alamar mutumin da ke bin ta tabbu duha kullun ila gara ba ta take shi inda taushi yake nan zai bi da jima to baya cikin alamar girmama Allah baya cikin alamar girmama umarnin Allah madaukakin sarki wa min hada malam yace daga cikin haka nahayuhu sallallahu alaihi wa sallam halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya an yusalli ar-rajulu da mutum ya salla bi hadratis ta'ali a lokacin da aka kawo abinci aw inda mudafa'atil bawl wal gha'ib ko lokacin da mutum yake matsar bawali ko bawali ya matse shi ko bayan gida ya matse shi ai wannan hadisi ne sahihi sananne ko ko wannan ya san shi la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'u al-akhbatani ko wala huwa yudafi'u al-akhbataini حديث عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا مسلم يسلى بحضرة طعام عن هذه أنكا وأبنج ولا هو يدافئه الأخبتان هذا كما يسلى الحالي باين جدا دفعه لي ثم تل من قال أي مشين سيمان يسي لتعلق قلبه من ذلك بما يشوفش عليه مقصود الصلاة سبو جهد تزوتي يتذاك غايو da za ta ratayu da abin da zai zama ya kawo masa rikici a game da samun manufar sallarsa wala yahsulul muradu minha manufar kuma yin sallar ba za ta samu bacci shi yasa sai aka wato ku diba fa yana kwatanta muku ibrahim sallar ne cewa kada ayi yi sallah idan an samu ɗaya daga cikin waɗannan dalilan guda uku hazratu ta'ami tajafu'ul akhbatayni ko biyu dafu qa'id ko tadafu'ul bawli to matsayin sa da aka ce ka ai sallah a lokacin da ake cikin ganjin rana rana take cikin Ta take tsanani to a jinkirta saboda ana son a samu nasuwa yanzu misali an kawo ma mutum abinci kuma yana cikin tsananin yunwa abincin a rufe kaga alal akalli ko da tunanin me yayi a cikin kwanon nan shin zai biya masa bukatar wannan matsayin yunwar da yake cikinta Yanzu akwai abincin da jin yunwa kuma kaga irin shi sai bakin ciki ya karu ga daidai lokacin za a na hasilin mutum sai a ga ya hau ga yunwa yana son ya samu wani mai daɗi ko mai gamsarwa kuma sai bude sai ya haka ba sai ga fuskar mutum ta canza ta sauka <coughs> ka gani dai kenan sannan kuma na biyu kila abincin ma an bude ga yi ƙanshi na tashi ina na so sallah za a samu ba za a samu na kuma sallah ba sallah kuma ana yin ana san ayi ta wajibi ne ayi ta alaji a aiwatar da hukunnanta da farillanta a cikin natsuwa da miƙa zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala kun gane ai shine sai ma da yake fa min fikir rajul fi ibadati daga cikin fikihun ba mutum a cikin ibadarsa an yaqbala ala an yuqbila ala shughlihi fa ya'malu mutum ya zama ya fuskanci abin da ya shagalta da shi sai ya aikata shi me ka shagalta da shi sallah to ya zama sallan nan ita ce kawai a gabanka babu wani tunani kuma a gabanka ba tunanin abinci babu tunanin bari a gama sallan nan in je bayin in yi bayan gida babu tunanin bari a gama sallan nan in fita daga cikin tsananin zafin nan da nake ciki ana son ya zama sallah ta zama maka hutun zuciya ne idan ba ka samun nutsuwa sai an yi sallah ai abinda manzon da sama yake kenan idan shadda alaihi al-amru nada bilalan qala ya bilal arihna biha idan al'amari ya tsananta ga annabi sama sai ya kira bilal sai ce bilal kira mana sallah mu samu hutu a cikin sallah sannan manzon sama karare ya faɗa sai ce waju ila qurratu aini fi salah an sanya sanyin raina ido na ya ji sanyi zuciya ta ke sanyi wallahi ina sallah ne ina gani da ubangiji na shine bambanci tsakanin sallan mummuni da sallan munafiki ko fahimta ta sallan mummuni yana yi ya ji baya san adaba shi ko sallan munafiki a cikin kunci yake ta ta'allahu ala waqitil ha kamar yana kan tanda ثم يفرغ قلبه للصلاة فمن يباد زوجي يشد باكي دائما قلنا فيقوم بها ya tsayi da ita wa qad farraga qalbahu lillahi ta'ala alhali ya ba da zuciyarsa ga baki ɗaya ga Allah ta'ala wa nasaba wajhahu lahu kuma ya kafa fuskarsa kamar Allah gashi gashi ne a gaban Allah suna gani ka ga irin yadda ake yi din a ce kai ne kai ne ka zama best student first class sai a ce shugaban kasa shine hizito ranar graduation an zo za a convocation shugaban ƙasa ya kira ka zai baka kyautarka kuma da certificate ɗinka shine sai ɗan tsaya yana maka irin ɗan jawabin nan to ya za ka ga mutum ya nasu shugaban ƙasa kai ne ka zama first class a jami'a ka kun gama jami'a za a baka shugaban ƙasa ne zai miƙa maka certificate da kyautarka lokacin da ake yin haka shugaban ƙasa ne visito zai zo ya haka yi lalika sai ga ya ɗan tsaya an na ɗan yi maka wasu yan jawabai sai wato yi makata fa ai hmm, a zama ƴan kasa na gari ko ai kaza ai kaza ai kaza to ya zaka ga mutum ya yi ka sake yana lafi to Allah ya wuce haka walillahi al-masalu la'ala ba da ya buga mana wannan misalin a baya in ba ku manta ba matsayin yadda ya kamata mutum ya zama a tsakaninsa da Allah da yadda mutanen mu suke masarakuna ko suke ma manya-manyan mutane da ana gyara lafizza in an tsaya za a yi jawabi a gaban wani babba shi an gyara lafizza mutum yana jin tsoron ya wani kuskure ko kankanta ko mun kankanta wannan kuskuren saboda ka a ɗauke shi ba wani ba a ɗauke shi wawa ko kuma ya zama wannan abin ya tsotsa ma wannan babban mutum din rai ba sai mutum ya je a sallah ya abin da ya ga dama shine majnunul laila wai a cikin hikayen majnunul laila majnunul laila na sallah eh, amma kawai wani yana sallah wai sai majnunul laila ya zo ya wuce ta gaban shi ya wuce ta gaban shi shikenan sai wancan mutumin ya tsaye da shi bayan ya gama sallah sai ya zo ya samu majnunul laila sai ya majnunul laila kai Sai baka san matsayin sallah bane kana wucewa ta gabana ya ce ya aka ka gani kana sallah kana gaban mu yace ani ina gaban ne la bana ganin mai wuta ta gaba na to kai kawai sai ka zo kai kawai kana sallah kai ta shirki amma na ba ba hikaye akwai kimannu da suke kawo irin waɗannan hikayoyin wai ko a wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa abin nan idan dai ku yazo yana sallah ta wani yazo zai wuce ta gaban shi فليدفعه أو فليدافعه فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان عجل ويعفت فإن معه خريلا تذكى وأن هكاية تقوها وانتان حديث أن هكاية في أكي بعد الأبات واتو ما تأينك أقبان الله سبحانه وتعالى كميكا تباكي إيهان كمنك زواج الله سبحانه وتعالى ألوك سلغ كيسانك وأقبل بكليته عليه mala ya ce mutum gabaki ɗayan ya miƙa ma Allah kansa harakatan min hadhihi as-salah abi da mutum zai daga cikin irin wannan tsallar? mun gane ai yughfaru lil musalli bihima ma taqaddama min dhanbi waɗannan rakoyin guda biyu waɗanda suka cika sharaɗoɗin nan da aka ambata suna jawo a gafarta ma mai yin sallar duk zunuban waɗanda suka gabata Da alhakin ka kanana da kake da shi duk ƙanana kananan alhakin da kake da su to ta baki dai za a gafarta mu mutum idan ya cika waɗannan sharuɗan ba amma idan mutum yana sallah yana toshe toshe yana bankare bankare yana tunane tunane kenan kila ma har ya zancen zuciya fito baki kaga ina magana sallah ba sallah nan sai daga khushu'i to shi yasa nan fa duk malai yana mana bayani ne akan misalin da ya buga mana na me lam al-ibghaz bi salati suhri inda shiddati al-harr yana faɗa mana hikimar da ta sa aka ce ne ai to kai kuma kada wajen neman rukusa neman garabasa ka je ka jinkirta ita sallah a zahar dan haka fita kuma lokaci ko kuma ya zama duk da lokacin da zai fita lokacin sallar zai fita to ba kai aiki ba ka girmama umarnin Allah mun gane ai mala yace wal maqsud abin dai nufi Allah ya tarhasa tarhusan jafiya kada mutum ya je ya rika bin garabasa bin garabasa wacce take busasshiyar garabasa to ai nan idan muka tafi kuma an miƙa takarda ba mu da waiki a nan sai mun kai karshe ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كل حال الطعام وحده لن يقمع المطاعم kun gane ai yanzu nan sai mu dawo ko sai mu tashi wal maqsud ana ku ba jalla ba ba jar kuma na jar rubutu ana ka an ka jar rubutu akan wal maqsud أولي لا أتلف هو من ذلك أنا أسلمنا waye na shi da akwai wal maqsudu wal maqsudu Allah ya tarakhasa ah hmm? oh, kai ba muku ja ba ina wal maqsudu dan an rubuta shi da jan biro للدلالة على العسل أيوة ليس البدل كالعسل بسم الله الرحمن الرحيم حديثين biyu suka mana kwantai أباب يبر والديه ما لم يكن معصية من نظام shine zamu karanta قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما حديث يا تيا أجريشي يتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ولمتين يازو وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتي جئت أبايعك على الهجرة لازو إنا مك مبايعة عكي هجرة لازو إنا مك مبايعة عكي هجرة قال لما ce شيئا هجرة انا nufin عن jihadi domin la ya ƙumul jihazu illa bil hijrati sun san wannan ka'ida ai la ya ƙumul jihazu illa bil hijra ko dai hijiran nan ta kasance da ma'anarta ta asali الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن لإقامة شعائر الدين الهجرة كينا مع المعنى معنى معنى الهجرة الأصلي كينا ko kuma ya kasance hijratu al-ma'asi kaurace masabo to da ka la yaqumu al-jihad illa ba'da al-hijrat to nan ala al domin idan kace ce ubayi uka ala al na zo ya ma'aikin Allah ina maka mubaya'a akan hijira to daga ina ya taho daga maka ya taho kaga babu babu aqlaniya a ciki kace daga maka ya daga malamin suka ce na al kasancewar ta ɗaya daga cikin matakan yin jihadi Wata wa taraktu abwayya kiyayi sannan kuma na bar iyaye na guda biyu suna kuta Ƙarshen hadisin zai bayyana mana ba hijira ce jihadi ake nufi qala irji' ma sai ce koma wajen su fa kuma kama abu kai huma ka sa su yi dariya kamar yadda ka sa su suka yi kuka to wannan alhijira ɗin kamar da muka ambata ana nufin aljihadi saboda dalili na farko malamai suka ce ai alhijratu wasilatun min wasa'il jihadi sai kenan sannan na biyu hadisin na nuna ba hijira ake nufi ba ana nufin jihadi domin a daidai lokacin da ake hijira hijira wajiba ce akan kowa in bancin lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya lokacin da aka dauka na sulhul hudaybiyya shekara ɗaya kafin fatu haibar ko kuma kana iya cewa shekarun da aka yi har zuwa fatu makata shekaru biyu ke nan fatu haibar a shekara ta bakwai sulhu hudaybiya a shekara ta shida fatu makata a shekara ta takwas a wannan lokacin hijira ba ta zama wajibi akan musulman da suke maka ba domin a lokacin ma idan mutum ya hijira ya dawo wajen mazan sama to mazan sama zai mai da shi a cikin wasa'ik. wasiƙar da aka rubuta wasiƙa ba ina nufin wasiƙa ta ko ba wasiƙa da larabci wato cikin alƙawuran da aka yi na shurutul hudaybiyya akwai cewa idan wani ya zo daga maka da sunan wai ya dawo wajen ka za ka mayar mana shi mu kuma idan wani ya dawo daga wajen ka ya zo daga wajen ka ya koma wajen mu ya ridda ko ya ce ya koma maka ba za mu dawo maka da shi ba yana ɗaya daga cikin bunu sharuɗan da aka rubuta a sulhu hudaybiyya sashen ne ne cin sashen kansa shi ne a cikin mawasi sulhu hudaybiyya mun fahimta shi to kaga wannan na nuna in ka cire wannan lokacin to hijira wajibi shi domin ai Allah madaukakin sarki yake cewa malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru duk wanda ya zaman shi a makka bai dawo madina ba to ba ku ba shi ba dan uwan ku bane eh ba dan uwan ku bane shi har sai ya hijira to kaji ashe mutum ba zai zo ba dan iyayensa suna kuka manzo sun ce irji ilaihima fa azhi hithuma kama abkaitahuma a anan jihadi ne kuma jihadu da'awati ba jihadu daf'i ba domin jihadu daf'i ko da za su kuka ba za a musu biyayya ba domin jihadu daf'i mun faɗa cewa malaman fiqh suna cewa ta al hukukul al-fardiyya tasqutu al-huquq fardiyya haƙoƙi na da naka da na wancan duk suna faɗi aka ce ga kafirai sun yi ma musulmai ɗango a ce kafirai wal iyazu billah sun mamaye garin musulmai to nan kowa zai fito ba a neman izinin wani ba za a nemi izinin kowa ba kowa ya fito da abin da yake ya mallaka kowa duk abin da Allah ya azurta shi da shi na makami ya fito mun fahimta to saboda haka nan al-hijra ba ta nufin al-hijra bi ma'anaha al-asli ana nufin al-jihad mun gane ai min babu itlaqi al-wasila wa iradati al-hadath law utliqat al-wasila wa urida biha madha al-hadaf al-hadaf shine al-jihad din أما الهجرة وسيلة من وسائل الجهاد في أن يهجر سننزاء جهادي لازم أن نقول كرن تقول على الوصول الثلاثة هاي أشيخ محمد بن عبد الوهاب يا كرم كامل وانا تذكرته امم يكون كرن على الوصول الثلاثة هو ما أعتمد على الوصول الثلاثة أتيك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا كرن وانا وكما أتن القوائد الأغضاء وأدلتها يا قامنا في ولا ولا جهاد إلا بعد الهجرة علم أبان آتيكو كان يقاتش ولهجرة باقية ماضية إلى قيام الساعة فمن ظل تسمي إلى هجرة بعد الفتي هنا لكم من مكة إلى المدينة لماذا؟ لأن مكة صارت بلد أمن وإسلام كيف يهاجر منها إلى المدينة؟ duk wanda bai yi hijira ba a wannan lokaci bai zaman sa a maka maka ta tashi daga darul harbi ta zama darul islam mun fahimta ai to da kanan al-hijra ba ana nufin hijira da ma'anarta ta asali ba ana nufin jihadi to da ka jihadi na jihadu da'awa bai halarta mutum ya tafi ba sai iyayen sun yarda idan iyayen su ce ba zai je ba shi ke kun gane ai malamai sun ce akwai akwai inda jihadi ke zama farko ainin akan mutum akan kowa na farko shine jihadu dafi wannan farko ainin ala kulli muslim hadda mata fa malaman biki suna cewa idan ghazal kafir baladan musliman وجب على جميع أهل البلد أن يقاوموه بكل ما يملكون من السلاح والرجال والمال فتسقط الحقوق الفردية يخرج الابن بغير إذن أبيه وتخرج المرأة بغير إذن زوجها ويخرج الأب بغير إذن سيده فهي لم يعني بقوة يخطو خوال أرسي أنج أن تدوان من كافر ليشهود كن جرم مسلمي يزوي لك يعني مسلم كن فهمت عني وأما نفقوتينا لكن شو وجه دين بيد كي زماتي لس أقام مجم شين إذا عينك al'amiru idan shugaba ya ayyana ka ya ce da kai za a tafi to shi ma zan farzu ainin alaika ya zama wajibi a kanka shugaba ya ce kai soja ne da kai za a tafi sannan na uku ya kasance mutum yana da wata hibira hibira harbiyya kwararre ne shi wajen iya haɗa wani makami ko ya san wani strategy ko geographer ne shi ya yana da ilimi na geography na waje ya san ya san ya san da ficen garuruwa to shi ma nan wajibi ne a tafi da shi wannan wajajen guda uku malamai sun ambace su a cikin littafin fiqh haddathana ali ibn al-za'd wato hadisi dai na nuna mana iyaye suna da matsayi mai girma a musulunci ta yadda hatta jihadi idan mutum zai tafi sai idan iyayensa sun yadda idan ba su yadda ba to ba zai je ba wani jihadin jihadu da'awati ba jihadu tafi ba bambanta wannan kada mu samu ishtibahi ko ikhtilafi ko iskali a'a jihadu tafi wajibi ne kowa ya fito ba neman izini kafirai sun mamaye garin musulmin? amma jihadu da'awat inda za a ce to a tashi a tafi gari kaza garin kaza garin kafirai ne gari kaza garin kafirai ne to mu shirya mu tafi da awa garin dama matakin farko za a kira zuwa ga musulunci kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan lafazi idan sun amsa to shi ke nan sun zama musulmai fa ikhwanukum fi din sun zama ƴan uwanku a cikin addini idan suka ki suka ce su ba za su musulunta ba amma su ba sa faɗa da musulmai shi ke nan sai a tafi a gane su sarkin ma sai ya ce to ku zo kun ga mu ba mu faɗa da kowa ya ce ya ce kun gani ban matsa ba kowa sai ya ba addinin kowa addini na ba duk wanda yake bukatar ya yarda da waɗannan mutanen ya je ya bi su kuma mun nau alƙawari mu ba yaƙi tsakanin mu da su ba munafinci waɗannan mutanen sun kubuta <clears throat> in ana da daula ta musulunci idan sun yadda to za su zauna a ƙarƙashin daular musulunci domin daular musulunci tana da ƙarfi sai ta riƙa ba su kariya kariyar yadda daular musulunci za ta rika ba su sojojinta da 'yan sandanta su kuma sai su rika ba da jizya duk sati ko duk wata ko duk shekara dukkan wani baligi mai sana'a a cikinsu to zai rika ba da jizya amma tsofaffi da waɗanda ba su da sana'a da mata da ƙananan yara ba jizya a kansu mun fahimci wannan aiki idan suka ce su ba za su ba su yadda a yi musulunci ba har ma su fara wani harbin iska suna jin su sun isa daga nan ne sai a koya musu darasi shine jihadu da'awa kalli matakansa shi ko jihadu shi shine na kare kai wanda shine yafi afkuwa a musulunci ku kalli abin da ya faru a Uhud jihadin ne akai jihadu tafi ne yakin Uhud yakin Ahzab jihadin ne يجن يعني خندق جهاد الدفع يعني دق سند ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك تاميسي سنا فادا ne da kashin nau'in الدفع هم fahimci wannan ai حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن حبيب بن ابي سالم قال سمعت ابا العباس الاعمى عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد آه. ومتين يازو wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yuridu al-jihad yana son a tafi jihadi fa qala sai ta ahayyun walidaka iyayenka suna da rai fa qala na'am sai yace eh fa qala fa fihi ma fajahid to je ko zan su kai musu jihadi wato yi ma iyayenka biyayya in ka zauna iyayenka suka hada ka tafiya jihadi amma jihadu da'awa a dole yana ɗaya ga cikin kurakurai da aka itama mutane matasa lokacin da boko haram ta fito daga nan zari aka samu wasu yara kawai shi ke nan wasu suka tattara sun tafi mai dubu wani mata shi ciki tana da ciki ya tafi da ita yasa kulli yawmin mana alaikum hajiyar kasida kada mutum ya sake ya je ya shiga guguwa ta zafi wanda ga ya zo wur za a yi abu wur to ka tsaya da hankalinka ka kalla inna alqalba ghayru ali zuciyar da Allah baka ba makauniya bace ka tsaya kai dirasa ka kalli abubuwa da haske na ilimi ka nemi tsawon manya-manyan malamai rabbaniyai a cikin ilimi kafin mutum ya je afka cikin wani bala'i daga baya kuma ya zo ya kasa fita tsalle ɗaya ake a faɗa rijiya a dubu ba a fito ba ka ga irin waɗannan abubuwan haka a shari'a na san wasu jahil shubuhat wasu kuma san zuciya ta hawa ya ɗebe su kaje suka afka mutane cikin wannan yanayi da tsare to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni sai mutum ya nemi izinin iyayensa sannan zai tafi jihadi So da kashe ko da awa za ka tafi to sai ka nemi izinin iyaye za a tafi da awa to mutum ya nemi izinin iyayensa in an ba shi izini sai ya tafi an ce ba zai je ba shi kenan hakura amma neman ilimi wannan wajibi wannan ba za su hana mutum ba in suka hana mutum ba mutum ba zai musu biyayya ba dan saban Allah ne neman ilimin addini abinda mutum zai bauta ma Allah ta'ala da shi ya kubuta a duniya ya kubuta a lahira ya shiga aljanna kiyayen mutum su hana yi ba su yaje yayi ba to wannan ba zai mutu biyayya ba la fa'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq zama da jahilci ma'asiyati al-khaliq ne saba ma Allah ne to wannan babu ya kare da ma ne masa babi babu ya bar ruwa da dai ma lam yakun isma'asiyatan babin wajibi ne mutum ya ma iyayensa biyayya matukar biyayyan nan ba su zama ta saban Allah ba ce a kyautata ma iyaye matukar a kyautatawar nan babu saban Allah a ciki amma idan da saban Allah to ba za a musu biyayya ba mun gane babu man adraka walidayhi falam yadkhul Jannata. babu hukuncin mutumin da za a ce iyayensa su rayu da shi amma ya sakaci da shiga aljanna ba ta sanadiyyar iyayensa wannan ya shiga uku ne hukuncinsa a ce mutum ya rayu da iyayensa su tsufa tare da shi amma mutum bai yi musu biyayya da zai shiga aljanna ba to za mu ji abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata a game da haka al-imam al-bukhari ya kama da hadisi gara dai a wannan babu yace haddathana Khalid ibn Makhlad قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكي ragima buhu, ragima buhu, ragima buhu. Allah ya murza hancinsa a wuta Allah ya murza hancinsa a wuta Allah ya murza hancinsa a wuta wata addu'a ce balarabe yake yi shi kaga hancin nan a wajen balarabe yana da kima a cikin a wajen balarabe kafin zuwan musulunci gara kamare shi a nan tatta mai mami hannunka ya fito alamar da kai masa haka kana fata hancinsa suna cewa idan mutum ya zama baya ya ɗaukar walakanci sai su ce sahibul amsil hamid sahibul amsil hamid shi hanci mutum wani wane ai bai yadda alakatan masa hanci shi ne wani mai hikima a cikin mai hikima a cikin masu hikimar laraba yake cewa wa kuntu idza qaumun ghazawni ghazawtuhum فهل أنا في ذا يا لحمدان ظالم متى تحمل القلب الذكي وطارما وأنفا حميا تجتنبها المغاضب yace yanzu idan wani ya idan mutane suka yaƙe ni ma na rama yaƙin ta ce ne zalunci su suka yaƙan ni ma na rama yaƙin da aka mun sai a ce ne zalunci ba su ban yi zalunci ba yace kai bari in faɗa maka duk lokacin da kake da zuciya mai kwakwalwa mai fahimta wato kana da ilimi kenan sannan ga ka da takobi kai jarumi ne ba ka ɗaukar kankanci sannan kana da hancin da ba za ka yadda alakatan maka shi ba to mutanen da suke kama mutane rashin kunya za su nisance ka to bal a mahallin shayi shine ne wa hamiyan to balarabe a wajensa hanci na da muhimmanci shi ya sa sai yake da karin magana yake cewa an fuka min kawai in kana ajda'a ka rike hancin ka kula da shi ko da ban lalle ne yin hancin Kano eh, akwai hancin Kano ana kallon abu da wannan ne kafafan a sama ciki saboda nan ya ya tsalle an balle hancin ya gudjile ne eh, to ko da hancin ka lalle ne ka rike kayanka balarabe yake da wannan mun fahimta ai to anfu hanci na da muhimmanci a wurin banarabe shi yasa da musulunci ya zo shi sai ya ce gabaki ɗaya fuskar daraja gare ta shi yasa haramun ne a duki mutum a fuska ko yaro bai halarta a duki yaro a fuska ba malaman islamiyya an tattama wani mari a fuska idan marin wasa ne na jin daɗi eh akwai marin jin daɗi ko shi ya yi wani abin arziki kamar yadda mutane suke zagi ne abu ya yi daɗi cewa na ya kai kaza kaiwa na ka kai kaza to irin wannan wani shi kuma duka kawai in abu ya mishi daɗi ko sai dai ba ya kai ma duka abu ya yi daɗi kenan to amma duka a fuska haramun manzon su ne cewa la tadribi alwajha wa la tuqabbih cikin zamantakewa da mata ولا تضرب الوجه حتى بيجي فسكا ولا تقبح هذا فرقة موزا تماتكا فرقة ما لمس بشيء لك شيء شهوز الضربي أن يجتنب الوجه قد أن يسنش فسكا إن ذا أيدوكا أن يهدي من كار بياني أكام دوكا لن دوكا دوكا دوكا كي يعني لك شيء شكرا مو بكا أبغي فرقة ما لمس بشيء استنباز sharɗan duka a tarbiyya duka shi shine akhirud dawa in dawa yi, ƙarshen magani shi ne lalar, sai duk ta an rasa yadda za a yi shine sai a ce bari a maka sojari a yanka mutum amma inda yadda za a yi a gama a baka magani ba tare da an taɓa fatar ka ba sai ya fi ko ba haka ba ne da magani kuma kai jinya sai ka a ji maka ciwo wai ciwo da a wakar da kai amma kuma sai an za ka kawo yi wata ji an ji maka ciwo ka sake yin wata jinya jinya biyu to duka matsayin su dai da haka kun fahimta sannan na biyu shi wanda bai kai bulal yaron da bai kai shekara goma ba ba a san a duke shi duka irin mai yawan nan amma irin dan abu fa haka ya halatta za a iya ma yaro amma duka wanda zai shiga jikin sa ya ji daɗi to ba a duka yaron da bai kai shekara goma ba saboda wancan hadisi yi muhu auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wa hum abna'u أبناء wa وفرقوا bainahum fil المضاجع kaga babu nan sai manzon sama ta alakanta shi da kaiwa shekara nawa kaiwa shekara goma sai an kai shekara goma sannan za a duki yaro na biyu ke sannan ألا تجاوز الجلدات عشرة عشرة جلدات هل يوجد جوما ألا يجاوز الضرب عشرة جلدات كأوجه هلالا جوما هو عشرة أصواته هلالا جوما هو الحديثي حتى فنزال سنة لا يضرب أحد فوق عشر إلا في حد من حمود الله في حالة أمسة تنشي أدوتي ونبطي يدو قومة إذا إذا هدي ميدك تشين حدو دان الله amma malamai suka ce babban mutum za a iya masa ta'aziri shekul islam zuniya yana da maganganu masu yawa a game da ta'aziri da shi da almajirin sa imam lil qayyim الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى فيه الجنس أكن التعذيب والحدود يي أكن فكر الإمام للقيم عليه رحمة الله littafi ta so to haka mujallabe biyu to yaro ba a san a duke shi fiye da goma bulala goma duk dukan da za a ma yawo kai ya goma sannan shar'i na hudu Allah ya kula mubarrihan ka aima mutum duka a fata baya a ji ma yaro ciwo har ciwo ya bayyana ko bulala ta tattashin masa a jiki tun Allah man ka gyara irin waɗannan abubuwa kwararren malami ba shine malamin da zai karantar bai duka ba shine kwararren malami su turawa yayyar daga duka ta kai ma matsayin da ina karanta littafin wani wani wani malami ya kai wani bayani na tarbiyya ya ce a wata ɗaya idan a wata makaranta aka samu an duki yara biyu to ji a kulle makaranta a kori headmaster a kori malaman duk shiga baki ɗaya makarantar nan ba makaranta ba ce makaranta ta koma gidan yari mun fahimci waɗannan to duk waɗannan munasaba ce ta dawo wannan ko amfulin hanci hanci wannan hanci balarabe na girmama shi to shi ne nan manzan kuma sai ya ce rahima amfuhu Allah ya murza hancinsa a cikin wuta wato hancinsa ya murza a cikin wuta kamar da kansa ma ya bunta kansa din hakko uku malam a ƙasa ya ya kai to magana mu من تعليقمو يعني كيفو مغنى الإمام مسلم عليه رحمة آه، أبنى الإمام النووي أفول في شوق مسلم الإمام النووي قال أهل اللغة معناه ذلة يا خماسي إذا ما ذلك فذلة معناه رجيم أنفه ذلة يا كتلتا وكيل قرحة وخزيه a wata ma'anar aka ce abinda ake nufi da rahima an buhu kuri hawa khaziya an ci shi kuma ya kaskanta wa huwa bi fathi al wa kasriha malam yace ana cewa razima kuma ana cewa ragama wal masdar bi dhamm ar-ra'i wa fathiha wa kasriha sannan idan masdari kake nema zaka ce rughma ذاك يتوا رغم ذاك يتوا رغم مصدرين كنا كوبي رغم كو رغم كو رغم وأصله لفقة هو لفقة أي لفقة أنفه بالرغام والرغام لفقة بالرغام وهو, وهو التراب المختلط لرمله وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه تأبن الذي تتدعنش ya kafa hanci kuma zai cutar da hanci to shine ake ce masa ar-raghb ko ar-righa qalu ya rasulullah sai suka ce ya ma'aikin Allah man wane ne wannan wanda hanci shi ya barzu a cikin wutar jahannama qala man adraka walidayhi inda al shine mutumin da ya riki iyayensa alhali sun sunka aw ahadahuma ko ya riki ɗayansu fa dakhala an-nara kuma ya shiga wuta wannan tababbe kenan mutumin da iyayensa za su tsufa tare da shi amma kuma bai ci gajiyar wannan tsufar tasu ya shiga aljanna ba bai kyautata musu ya ki kyautata musu har ya shiga wuta kaga wanda yana da haɗari daga kowa wajibinsa ne ya ta abin da zai yi wajen kyautata ma mahaifansa guda biyu uwa da uba ya zama suna jin daɗin mutum suna sa masa albarka rayuwar da suke da shi rayuwa ce ta jin daɗi gwaggwadon irin damar da Allah ta'ala ya bashi gwaggwadon irin damar da Allah madaukakin sarki ya bashi a cikin damar ka kake yin abu ba ka yin abin da ba ka da damar yin sa in Allah ya baka dama to ya baka ne domin ya gwada ka sannan su ma iyayen kuma ana kallon bukatarsu sai iyayen da kila ba bukatar su ba kuɗi ba ce su kawai su ganka ku gaisa ka zo ka gaishe su to ka gama musu komai in can nesa kake duk ɗan lokaci kawai ka kira su a waya su kawai ka gama musu komai ba su bukata a tamfa ba su bukatar shadda ba su bukatar ka ɗan kawo musu wani abu duk sun fi ƙarfin ka ba tausayin yanka suke to ka ga a nan wajen albirru ilaihi ma shine ka musu wannan suwa ka gaishe su ko ka kira su a waya ka gaishe su da nisa abinda suke bukatar su daga a sheik muhammad bin sa'i al-usaimin rahimahullah a cikin dangarmar littafin da muka karanta a hukun kilo bakarim al-akhlaq ya ce albirru na kasancewa ne da al-ihsan ga iyaye gwaggwadon bukatar su su buƙatar da iyaye suke da ita to ka toshe musu wannan buƙatar to shi ne ka musu albiru ba ka da komai ba ka da komai a ƙarƙashin iyayenka kake a gida kawai su abin da suke buƙata su aike ka duk inda suke so ka je to kaga albirru a ilaihi ma kenan wani a'a wani aiki suke da shi wanda ba ma sai sun sa ka kai ba wanke musu tufafinsu Ka kaga albirru ilaihi ma ne wannan ba ce sun ce ka zo ka yi ba sai da kanka wajibinka ne ka ɗau wannan kayan ka wanke ba sai sun nema sun ce ka wanke musu to da sauran misalai waɗanda suke da yawa da za a iya bugawa a game da irin wannan sai mu tsaya a nan kuma insha Allah ta'ala sai mu tashi babi na sha ɗaya babu rawa da walidai izadallahu fi umarni. kuma mu ji abin da sabanin da malamai suka yi shin da gaske ana ana ƙara wa mutum shekaru ko ko ana nufin rayuwarsa ta zama mai albarka ce mun taba wannan bayanin ko kwacinta amma Allah kai mu sashi ne zuwa sai mu dora wanda yake tambaya ce insha Allah ɗaya biyu sai mu tashi alaikum as-salam wa rahmatullah ده ya wannan tawili ne bahidiya hadisin cewa la yujladu ahadun فوق عشر إلا في حد من حدود الله لا يجلد أحد فوق عشر kada a duci wani النكرة في سياق النكرة في سياق النفي ماذا تفيد تفيد العمومة لا يدلج سياق منين ولا سياق منين سياق نفي النقوبة سياق نفي البني لا يدلج أحد النكرة في سياق ماذا في سياق النفي لك يا ذا شيء أحد أحد أحد in an haɗu za a iya wannan ya mai goma wance ya mai goma wance ya mishi goma ko a kashe shi hmm? me kace a ba shi daidai girman shi a ban ji abin da kace ba ai mahaukar makarantar mahaukata ke shi waye ba shi nan ban girma daraktan makarantar kaga al-mudirul majnun kenan sunan wani littafi wai al-mudirul al-mudirul al-mudirul mutamayyiz to kaga shi wannan al-mudirul majnun kenan ba a san duka a tarbiyya duka yana da wani mummunan tasiri in aka saba ma mutum da duka in ba dukan aka masa ba kuma ba zai masa amfani ba kuma akwai lokacin da za a kai in aka duke shi ko shi na sai haka ne kin yana kuka in za a bugai a zo a buge shi ya kuka har ya kai matsayin da zuciyar ta karɓa haka shi kawai zai gama mushi duka sai ka so ya maka haka shi kenan to me kai ya fa gama da kai kenan duk wanda ka bugai bai kuka ba ya duke ka ka duki mutum bai yi kuka ba ya gama da kai ke wato dukan bai masa amfani ba ke ma imamu al-imamu khalidun yana da wata nazariya game da duka a cikin littafin sa muqaddima malamai sun baka masa raki yace in za a dukiya ba a ya shafa ba ta mai ciki ke mun duru ta yadda ba zai sake koma ma wannan zunubin ba amma malaman tarbiyya sun masa rage yana na a cikin mukaddimarsa daga ana son yaro na ja mana baiti ran nan idan kana al-kalamu min al-mughaddi مناغات المحبة من سياسة سيرغب في الدراسة كل طفل وحتى في يوم تعطيل الدراسة هذا ندبا مقرنتا سيار ويسو مقرنتا kaga ai shi yasa ake cewa siyasatu ta'lim siyasatu ta'lim ba haka malamai suke rubuta ba siyasatu ta'lim al-imam sahnun yana da dan karamin littafi da ya rubuta ya sa masa ya sa masa suna siyasatu ta'lim sahnun wannan suhnun dalibin al-imam malik yana da wata risala ya karama da ya rubuta ma malaman makarantun allo kakati al-kutta ya rubuta ma malaman makarantun kutta مدارس الكتاب الشيء مسلم كبير وكان يسمى سياسة التعليم سياسة عجي سوكا قال لي دان سياسة يو يبوتشا غن يبوبي يبوتشا ممكن كاي وعليكم السلام Thank you. To na kagan duk shi ne wanda haka yake a tarbiyya. Ka komo a nan ai, zai yi wuya ka wata rana da wani bai bugo min waya ba. kawai shiru nike ko da ina cikin makarantar nan wallahi sai da wani uba ya kira ni yana ta dai tunda ni ba za su mun magana sarahatan ba sai sun ta zigza an ga malam kaza kaza ya fata faɗin suna wallahi wasu tsira faɗin suna yau wanda suke cikin malamanmu su fada ko na ɗazi da ya faɗan musu sunan wani malam. Allah malam kaza kaza yaran za su fi jin daɗi wallahi kam ita shi na ɗazu ce mun yi wallahi ya rike shi mafarki take yi ta shi mafarki take yi ta tashi tana harbi tana tana farki tana faɗin sunan malamin zai zane ta ko za ka zo daga nan ka a ce kai maye ne ba ruwa na ne kowaye waɗanda suke yin wannan abubuwan tsirrai? wallahi ka a ce muna da mayu to zamanin da ba imani da yawa ko ba haka bane ustaz za a yi ta annabi Suleimani annabi Suleimani da barawan barawan agwagwa wai annabi Suleimani makwabci wani mutum ya zo ce ma annabi Suleimani alaihi salam ya ce wallahi ya ce ya nabi Allah ina da ina kiwon agwagi wallahi duk lokacin da agwagin nan na suka fito sai a sace annabi sai ma ne ce ku nawa ne a alayan ku ce wallahi gida biyu ne kawai daga gida na ta gidan makwabci na ce ba wani gida kusa ya ce babu wani gida kusa dan annabi sai ma ne ce a kira sallah a zo masallaci aka kira sallah annabi sai ma ne ya hau bari. ya ce yanzu ɗayan ku zai rika sace agwagwan makwabcin shi yana cinyewa kuma ya zo masallaci ya zauna alhali ga gashi nan ya tsoro mishi a kai gashin agwagwa ya tsoro mishi a kai ya sa wannan makwabcin ya haka annabi Suleiman ne ya to ga farawan a can to shi ne yin wannan baka gaskiya ko a cikin ruwa ya yi zufa to da Allah mu gyara irin waɗanda abubuwan taimakon kanmu ne mutum ya saba ba za ka ma fahimta ka ba sai kai 'ya'ya. wallahi yana da tasiri Allah na jarraban mutumin da yake dukan ƴaƴan mutane wallahi da san ƴaƴa Yaji bai san ko kallo mara kyau a madansa ko kallo ya ga wani ya matsan shi wani wallahi ya ji wani ciwo a ransa to ma in kun idza kunta rahiman bihim yake habibi tibula in ji in ji al'imam shauki yau ma na ba shi imama ai al'imam ahmad shauki amiru shu'ara'i ita a habibi tibula wa illam ya kula inna masnifula alal ardi mala wannan baiti ba tausayi a ciki ya ka so yaro ko ba naka bane ce ai dan karamin yaro a ban kasa dan mala'ikin Allah ne ce huwa aqafullahi law ta'lamuhu yarhamu Allah man yarhamu shi yaro a ban kasa abin tausayi ne na Allah da ka san haka Allah na tausayin wanda ya ji tausayin sa kuma waɗannan kananan yaran a hadisi sahihi manzon sama ya tabbatar da Allah na ba mu kariya ta Inna sanadiyyar innama tusaruna bi du'a'ikum Allah na taimakon ku ne saboda masu raunin ku malamai suka ce masu rauni daga ciki tsofaffi masu rauni daga ciki yara ƙanana 'yan waɗannan ƙanana shi yasa yaro dan ƙarami a lugar larabci ya halitta ka ce masa yatimun ko da ga babansa sai ka ce masa yatimun saboda yadda ake son a tausaya ma ɗan ƙaramin yaro maraya kai ake son a tausaya ma maraya haka ake son yaro ko da baban shi a tausaya masa kun fahimta ai mhm. yanzu ka gai daga cikin daga cikin mawazin ɗin da za a duba na teacher of the year to kaga har da rashin duka ya kamata a duba a sa shi cikin kriteriya za cikin mawazi mun fahimta ai ko in ba wani labari duk wannan abubuwa ne da suke afkuwa wani wani wani cikin makwabtan masallaci makaranta nan yake ce wa malam ibrahim kun ga dai bai na yake ce wa malam ibrahim ni da kyauta za a bada kai ba ni zan ba ba akwai wani malami yana nan da ya fito sai yara su biyo shi biyu wannan rike mai riga yace ni shi zan ba kyauta a waje na makwabcin masallaci ne na yace ba zai ba malam Ibrahim ba to da bai ga yara suna biyo shi biyu haka suna rike mishi riga ba duk mutane ba suna kallon da abin da ake na su kuma me a mushayi akwai abubuwa da yawa na tarbiyya da ake yi akwai tattaunawa da mutum ka zauna da shi ka ji matsalolinsa akwai yaron da ke bukatar a tattauna da shi ya ji matsalar na sha buga muku wannan misalin yaro ne nan wajen dambo a nan wata firamare ta dambo firamarin damban nan a nan abin ya afu wannan kisa ce waƙi'iyya muke ba ku labari hedimasta waje ya taɓa bani labari wani hedimasta da aka yi a lokaci yake suna da wani yaro yaron nan baya yin latti da wuri yake zuwa makaranta ɗan fulani ne a ruga suke shi kenan kawai yaron nan sai fara yin latti sai ya zo makaranta wani zubin karfe tara na safe wanda da bakwai da wani abu yana makaranta to malamin su irin la'aji kawai sai ya kama yaron ne ta zana ta zana rannan yaron kawai zai zai haɗa zai tsallaka titi kawai zai haɗa mota ta kaɗe shi ya mutu to da aka je ta aka zo ana binciken ina za a je ta ajiya gidansu su makaranta sun san da ga gasu, gab take nan waje jan damban a cikin damban take nan kusa kusa ba ni ah sai suka fara bincike aka riga su da aka ba ji labarin ai yaro ya hadari ya mutu to karshe fa da aka tashi za a yi tafiya sai da kowa aka dau mashina kowa ya dau mashin ashe dalilin yin wannan lattin nesa suka koma ka zan babu latini zai da wajen zama ba bincike ba komai kawai to malamin abin ya ji damunsa a rayuwarsa wannan abin ya tsaya mishi a rai dukan da ya rika ma yaran nan shi kuma ka san dan fulani da zurfin ciki fulatini dai zai aita mishi abu ba zai da wuya iya ambatawa suna da wannan ah, hafisa danna abu a zuciya yaro bai ce ai sun tashi bane sun canza riga to kaga ashe ji daga yaro ai a cikin tarbiyya akwai akwai akwai akwai abin da suke ce ma ku ji daga gare mu wasila ce daga cikin wasa'il na tarbiyya eh isma'inni Fa'ida ce haka malamai suke sawa a littafai na tarbiyya wato yaro ya kulu tiflu ya murabbi ya murabbiya isma'ilin ya nemi tarbiyya, ka saurara ka ji daga gare ni faɗan maka me damuwa ta shi yasa za ku ga a littafan da ake rubutawa na tarbiya na zamani sukan yi su kamar tsari na hiwar kamar tattaunawa musamman yaron da ya fara tasawa ya dan fara girma in wannan wasila ta duka da waye ba za ta masa komai sai dai tattaunawa kamar sa ka ɗauko abin wani zubin ka ajiye ka ce to yanzu ka ɗauka kai ne baba Haka maka wannan abin da kai kai in kai ne me za ka yi da kai kanshi zai faɗi hukuncin da za a yi to yanzu ni ne babanka ko ni ne malaminka amma yanzu ga abin da kai to yanzu me ya kamata a maka ka faɗa da kanka ka ce in kai ne ga hukuncin da za ka yi yanzu ba kai bane kai ne kai laifin yanzu me ya kamata a ma to duk wannan abubuwan suna nan da yawa a tarihi mu danna zuciyarmu mu yi haƙuri a kai ya zama malami an san shi da lin da shidda ba a san malami ya zama lagina kullum a zama kawai laushi ta yadda kawai yara ma sai tsirena ma ɗalibai tsirena ko manya ake magana nan amma kuma ka zama ka zama kuma ka zama ka zama lagina din a inda ake buƙatar li ka zama shadidan inda ake buƙatar shidda kada ya zama kalmominka na gilza kullum yara su fahimce ka ko ɗalibanka su fahimce ka sai kullum galizun ne duk abin da zai ci ko daga zu daga bakin kamar kana aisha wani haushi ne kila daga wajama me hikimar da mazan suna ce la ya qabil qadi ne ya qabi huwa gazba malamai suka ce alkiyasu ala zalika la ya qabil qadi ne ya qabi huwa jawan لماذا كل جوعان غضبان كل جوعان غضبان إن جن الله شيء to kaga sai aka ce kakka yi hukunci kana cikin hushi to yunwa ma haka haka dukkan wani abu da ya zama ya tayar maka da hankali to kakka zartar da hukunci a lokacin in ka zartar da hukunci a lokacin sai abin ya zama ba zai ba zai kyau ba dole mai kiyaye wannan eh, wallahu kuna munasaba shi ko ta jawo ko ba baban malaman ma'ahad ba kawai ba har